laraban na iya cewa hankali ya sake komawa kan ƙasar Afrika ta kudu an ga shugaban ƙasa muhammadu buhari ya kira taron gaggawa tare da mataimakin sarfesa yami oshi da kuma ministan harkokin kasashen waje Geoffrey Onyema an ce sun tattauna kofa a garkame komai suka tattauna lokaci ne kaɗai ka iya tabbatar da shi kuma shugaban ƙasan ya ba da dama cewa ne a kirawo jakadan Najeriya da ke zaune a Afirka ta Kudun, don ganin cewa ya dawo gida tare da su matakai da za a ɗauka da aka lissafa ɗaya bayan ɗaya don ganin cewa an magance irin matsalolin da ke faruwa kawo yanzu To ko irin waɗannan matakai za su magance matsalar da ke faruwa lokaci ne kaɗai ka iya tabbatar da shi waɗansu daga cikin matasan Najeriya an ce sun ɗauki doka a hannunsu a wani ɓangare na ganin cewa ba zai irin abubuwan da ke faruwa ba a ƙasar ta afirka ta kudu duk da yake jami'an tsaro sun riga sun tabbatar da cewa sun ɗauki matakan da suka kamata don kaucewa dukkanin wani abu da ka iya haifar da rashin doka a najeriya baki ɗaya a yanzu haka dai an haramta sanya shinge akan hanyar kaduna zuwa abuja na jami'an tsaro duk wani abin da ya shafi jami'an tsaro na shinge to an ce haramun ne a ganshi akan hanya a don haka duk inda aka tabbatar da cewa an kai rahoto kai tsaye Ɗayar Ahmad ne ke maka sallama a cikin shi na 151 na shekara ta 2019. Kafin jin dukkanin waɗannan bayanai, sai Aliyu Gora ya karanto mana labaran siyasar duniya. Najeriya ta janye jakadan ta na kasar Afirka ta kudu ambasada Kabiru Bala tare da kawar cewa talan tattalin arziki na duniya da aka fara a ranar Laraban nan a birnin Cape Town na kasar Afirka ta kudu. Wata majiya daga fadar shugaban kasa ta bayyana mana ma labarai cewa Najeriya ta kuma bukaci a biya tariya akan rayukan 'yan Najeriya da dukiyoyinsu da suka hallaka a harin Afirka ta kudu. A cewar majiyar hakan ya biyo bayan ganawar da ta gudana tsakanin shugaban Muhammadu Buhari da Oshib Bajo da ministan harkokin waje Jiyobiri Onyema dangane da hararen da ake kaddamarwa akan 'yan Najeriya a kasar Afirka ta kudu. Mataimakin shugaban kasa Farfesa Biyu Oshib Bajo ne ya kamata ya wakilci Najeriya a wajen taron wanda za a yi na tsawon kwanaki uku. Majalisar dokoki ta tarayya ta ce a shirye take domin karbar kasafin shekara ta biyu da ashirin tare da gabatar da shi ga fadar shugaban kasa domin aiwatarwa kamar yadda dokar Najeriya ta da Shugaban majalisar wakilai Femi Bajabiya Mila ya bayyana haka yayin wata tattaunawa da masu hannu a batun kasafin shekara ta biyu da ashirin a Abuja. Bajabiya Mila wanda ya samu wakilcin mataimakin sa Idris Wasa wajen taron ya ce a shirye suke domin karbar kasafin shekara ta biyu da ashirin kafin ranar talatin ga watan Satumba inda suke sa ran kasafin da kuma gabatar da shi zuwa ga shugaban kasa kafin ranar talatin ga watan Disamba domin domin su dawo kan tsarin janairu zuwa disamba na kasafi ya ce majalisar suna da niyyar maido da su ayyukan ma'aikatar kuɗi ta kasa su rika yin ayyukan da a baya aka yi watsi da su ɗaya daga cikin tsare-tsaren kuwa sun haɗa da rage wahalar samun damar yin kasuwanci domin bunƙasa tattalin arziki tare da janyo ra'ayin masu zuba hannun jari hukumar kamfanin sadarwa ta mtn ta sanar da garkame dukkan kamfanonin da ofisoshin ta har sai abin da hali ya yi sakamakon har-haren ramuwar gayya da wasu 'yan najeriya suka fara kai mata biyo bayan cin zarafi tare da kashe 'yan najeriya da ake yi a ƙasar afirka ta kudu wata majiya ta ce kamfanin mtn ya sanar da rufe ofisoshin ofishin ne sakamakon an fara kai masa hari a wasu jihohin Najeriya inda har ta kai ga an kona masa ofisoshi. Wannan dai shine karo na farko da 'yan Najeriya ke ramuwar gayyar abin da 'yan kasar Afirka da ke yi wa baki a kasar su inda a wannan karan sun kashe baki 'yan Afirka da dama. A cewar kamfanin MTN a kwana ɗaya da ya gabata an kai wa ofisoshin su hari da ma abokan hurɗa su a matsayin harin ramuwar gayyar abin da ke faruwa a kasar Afirka ta kudu na harin kyamar baki 'yan Afirka. Kamfanin ya ci gaba da cewa suna da niyyar ci gaba da aikin su na gamsar da abokan hurɗa su amma ba su da tabbacin tsaron su da abokan hurɗa su don haka sun kulle dukkan ofisoshin su har sai abin da Allah ya yi gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya ce ba zai taɓa sadaukar da wata makarantar gwamnati domin samar da kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya a garin Daura ba Masari ya bayyana haka ne yayin da kwamitin samar da kwalejin ya kai masa ziyara a Katsina inda ya bayyana damuwarsa game da tashin wata makaranta domin a ba kwalejin wuri yana mai cewa sai dai idan har gwamnatin tarayya za ta biya diya ya ce a sa na gwamna babu wanda ya tuntube shi game da sadaukar da wata makaranta domin a ba da damar samar da kwalejin kimiyya da fasaha amma idan har haka ne sai an biya su diya domin gwamnatin jiha sai za ta sauya wa makarantar da aka wuri misali ya kara da cewa a gaskiya ba su da kudaden da za su gina sabuwar makaranta amma gwamnatin tarayya tana da su kuma ba za su iya sallamar ɗaliban makarantar ba saboda kashe casa'in cikin ɗari daga cikin ɗaliban yan katsina ne don haka ya ce idan har an ga akwai makarantar da za a ɗauke domin yin amfani da ita wajen kafa kwalejin kimiyya da fasahar babu laifi amma fa a shirya biyan su diya a ci da shirye-shiryen zaben da Ɗan takarar gwamnan jihar kogin Jami'ar jam'iyyar PDP yan takara biyar daga cikin goma sha shida da ke neman tikitin takara a zaben gwamna mai zuwa ne suka janye wa tsohon gwamnan jihar Idris Wada Idris Wada dai shine gwamnan da jam'iyyar jam'iyyar apc ta kada a zaben gwamnan da aka yi shekaru hudu da suka gabata yan takarar da suka janye mace kuwa sun hada da salihu atawo da muhammad tete da emmanuel omebije da a adejo da kuma victor adoji idan dai ba a manta ba jam'iyyar pdp ta ce idan har akwai abin da yake mata daɗi game da zaben jihar kogi ba zai wuce yadda jam'iyyar apc ta tsaye da yahaya bello a matsayin dan takarar ta ba. <laughs> sannu da sauka da mutanen gora mai saurari barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da kai a ranar laraban nan hankalin najeriya sace komawa kan kasar afirka ta kudu musamman irin abubuwan da ke faruwa a can afirka ta kudu ga 'yan najeriya wanda tuni gwamnatin najeriya ta ba da kakkausar suka tare da gargaɗi ga musamman su mutanen da suke kaiwa 'yan najeriya hari a wancan ƙasa an ji tofi daga wurare daban-daban kan yadda ake kaiwa 'yan najeriya har-hare yayin da ake kallon waɗansu daga cikin matasa a najeriya na yunkurin ganin cewa su ma sun ɗauki fansa duk yake jami'an tsaro na ci gaba ɗaukar matakai na ganin cewa an kiyaye doka da kuma oda baki ɗaya a ranar laraban nan an ga shugaban ƙasa muhammadu buhari tare da mataimakin mataimakinsa farfesa shi bajo da kuma ministan harkokin ƙasashen waje geoffrey onyema sun garkama kofa sun tattauna kuma sun yi kuskus an ce abubuwan da suka tattauna bai rasa nasaba da irin abubuwan da ke faruwa a kasar ta afirka ta kudu musamman kan yadda shugaban muhammadu buhari ya bada izini da da dawowar shi jakadan najeriya kasar ta afirka ta kudu da kuma ɗansu matakai na tabbatar da cewa an magance irin matsalolin baki daya an ce najeriya ta kadu musamman irin wannan rahotannin da suke zuwa na kai hare-hare da ganin da ake kallon cewa hakan ka iya haifar da kyama tsakanin najeriya da kuma kasar ta afirka ta kudu wanda zai jawo kuma cikas musamman a sha'anin diplomasiya tsakanin kasashen guda biyu wanda akwai bukatar ɗauki matakan gaggawa don ganin cewa abubuwan sun tafi duk da yake akwai waɗansu rahotanni a baya bayan da suka fito cewa ana sa ran ma wai shugaban ƙasar Muhammadu Buhari zai tattaki zuwa ƙasar ta Afirka ta Kudu wanda amma hakan bai yiwu ba sai suka tattauna baki ɗaya domin shawo kan matsalar da kuma irin matakan da suke kallon cewa za su ɗauka shin abin da zai shafi maganar tattalin arziki ne ko ko abin da zai shafi zamantakewa ne abin da za a jira a gani kenan kawo yanzu akan haka ne mai magana da yawun shugaban kasa malam garba shehu ya tattauna ya kuma yi karin haske akan batun da ya shafi matakan da gwamnatin tarayya ta dauka na ganin cewa an dauki mataki domin kare 'yan najeriya da kuma kare mutuncin su a waccan kasa ta afirka ta kudu abun kan akwai ta da hankali kwarai da gaske kuma ai kaga a yau din nan shugaban muhammadu buhari ya ba da umarni kashi biyu na farko dai ya ce zai tura jakada na musamman wanda zai tafi afirka ta kudu cikin gaggawa duk abin da ake daga nan zuwa alhamis ya tabbata yana can a je a tuntuɓi gwamnatin south africa a ji shi me gudana duk da cewa kaga sati da ya wuce ya haɗu da shi da shugaba ramaphosa a japan kuma shugaba buhari yana shirin kai ziyara ta musamman a afirka ta kudu a farkon watan oktoba watan goma kenan to amma dai ba ma za a jira wani lokaci ba ya ce a je a tattauna da su a ji mai za a yi mataki na biyu kuma shine shi ministan mu na harkokin waje ya ba da shawara kuma shugaban muhammadu buhari ya amince da ita cewa a tuntuɓi gwamnatin afirka ta gudu a nemi su biya diya ga dukkan hasara ta rai da dukiya da ɗan najeriya ya yi ban da wannan kuma a'a tunda su sun ce harka ce ta mabarnata da tsaro to mu a ba da izini ga jami'ai namu cikin sirri su je su shiga cikin wuraren nan su ma su gane wa idan su don a tabbatar mana gaskiya ne wannan lamari in an haka kuna gani tare na najeriya za ta gamsu eh mu a bukatar mu kenan fatan mu shine Allah ya sa kada su ki dan idan suka ki ya nuna cewa maganar zurfinta da lalacewarta ya fi abin da jama'a suke gani amma abin da muke bukata haɗin kai muke bukata gare su eh, jami'an mu su je su gani tunda ni mu mun ce kisan gilla ake na jinsi su kuma sun ce wato mabarnata ne suke shiga suna wayannan fitine-fitine to mu je mu ji mu gani shine kawai zai tabbatar mana da gaskiyar abin da suke faɗa ko rashin gaskiyarsa an tabbaza wani ministan 'yan sanda na afirka ta kudu a faifin twitter na zargin cewa an mamaye musu ƙasa wannan na nufin eh, za a nemi shawarar 'yan najeriya da ke afirka ta kudu kila sattare nasu ina su dawo gida ko su rage yawansu domin ganin cewa wannan mamaye da mutane afirka ta gudu ke tunani ta rubu? ba abin da gwamnatin najeriya ta yi za ta yi ba tare da shawarar 'yan ƙasa da suke zaune a can ba amma jama'a da suke zaune da dukiyarsu da gudanar da harkokin rayuwarsu kace musu su tashi su dawo nan kuma mai kai musu tanadi a nan gida bukatar su dai a kare lafiyarsu da dukiyarsu gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta tashi tsaye don ta tabbatar cewa an kare lafiyarsu da dukiyarsu a inda suke shine ai wannan ita ce tushen magana da ake ta cewa wato kisan gilla ake yi na, na, na nuna bambancin uh, jinsi xenophobia ko su kuma sun ce ba haka ba ne to abinda muke so mu yi shine a wannan tawaga ta gwamnati da kuma wannan jami'ai da ake so a tura namu a asirce idan an ba su izini za su je su tabbatar gaskiya ne kisan gilla na jinsi ake yi ko kuma barna ce ta wasu ɓata gari. ba yau fara wannan shin me yasa har yanzu tare a take ganin sai an tantance maimakon ɗaukar mataki na diplomasiya musamman na ramuwar gayyar abin da aka yi wa 'yan najeriya a can idan su sun gaza ta wasu bangarori mu ma sai mu gaza ai najeriya da allah ya bata shugabanci a afirka da girma arziki da al'umma da kima ai ba ta kai wannan matsayi don nuna zuciya ko gazawa ko kuma fushi ba shi babba duk inda yake juji ne shi akwai abu da yawa da za a yi nakure bukatar 'yan najeriya a kare ransu da dukiyarsu cikin nufin ubangiji gwamnatin buhari za ta yi wannan malam garba shehu kenan mai magana da yawun shugaban ƙasa ke karin haske akan matakan da aka ɗauka tsakanin najeriya da kuma ƙasar afirka ta kudu musamman kan irin abubuwan da ke faruwa a can din wanda ake ce ana yawan kaiwa 'yan najeriya hare-hare babu gaira babu dalili a don haka najeriya tana daukar matakin duk da ya kamata don ganin cewa an shawo kan al'amarin ba tare da an samu wasu matsaloli ba hakanan wani mai lura da al'amuran yau da kullum malam idris abdullahi shi ma ya faɗi irin matakan da yake kallon cewa ya kamata a ɗauka na ganin cewa an magance irin matsalolin da kuma kaucewa dukkanin wani abu da ka iya kawo baraka musamman tsakanin ƙasashen guda biyu wanda ya dole ne a duba tarihi a baya irin abubuwan da suka faru irin taimakon da kasar najeriya ta baiwa kasar ta afirka ta kudu a wancan lokaci din na amfani da lokacin da aka yi amfani da shi musamman kan sha'an da ya shafi magana yaƙi da wariyar launin fata wanda aka ce Najeriya ta saka muhimmiyar rawa a wancan lokaci din bai kamata a ga 'yan Najeriya suna fama da irin wannan matsaloli ba. To wannan dai abu dai bai da daɗi matuƙa kan amma kuma abu ne mai rikitarwa akan abin da ya shafi ƙasa da ƙasa ko kuma ya shafi eh, rayuwar al'umma wanda suka shafi ƙasa da ƙasa yana da matsalan bayyana abubuwan da ke faruwa kai tsaye matuƙa mutane ba su fahimci lamarin ba to maganganun su yakan kawo tashin hankali a ƙasa watan abin nufi shine kamar kana neman ka tambaye ni akan abin da ya shafi yan eh, najeriya da suke zaune a ƙasashen south africa afirka ta gudu watan ba abu ne mai daɗi ba abin da ke faruwa sai dai abu ne da ya shafi tattalin arziki watan yan najeriya allah ya musu nasibi a wurin kasuwanci ta hanyoyi da dama shine idan suka je suka zuba su a ƙasashen waje Allah yakan taimake su kan samu haskan biyan ƙasa to wannan abun a kowane irin ƙasashe masu tasowa yakan tada hankalin 'yan ƙasa yakan hana su samu to wannan abun yakan sanya bakin ciki tare da 'yan ƙasa sai ka ga suna neman yadda za su ɗauki rayukan 'yan ƙasashenmu to wannan abun bai daɗi ba kamar mu ya faru da mu a ƙasashen afirka eh, abin da ya shafi da mu a ƙasashen afirka ta kudu ya faru da mu a ghana ya faru da mu a togo dole ya sanya mai ba mai shugaban kasa shawara akan abin da ya shafi eh, mutanen Najeriya watan Abike Dabiri ta je South Africa ta je Ghana duk don ta shawo hankalin wannan kasashe akan cewa su duba halin da ake ciki tsakanin zamantakewa da ya shafa tattalin arziki da ke tsakaninmu kar mu ɗauki wani mataki wanda zai sanya su ma ba za su ji daɗi ba. a don haka mun ji daɗi kamar muda so mu sanar mutane cewa shugaban ƙasa ya dauki kyakkyawan mataki na cewa zai je south africa ya gana da shugaban kasan don yadda za a kawo wannan mataki ya to ya tsaya cak domin yanayin yadda yan najeriya suka harzuka suna iya daukan mataki kuma su suna da su da yawa a kasashen a kasar najeriya wanda duk lokacin da muka harzuka muka ɗauki mataki a kai to abu zai lalata dangantaka amma kana ganin irin waɗannan abubuwan da suke faruwa kamar yadda kake cewa 'yan najeriya su yi hakuri idan har mu ma idan har 'yan najeriya da sauran 'yan wasu kasashen afirka da irin wannan ah, ibtila'in ya faru da su a can afirka ta kudu suka ce za su fara ɗaukan fansa a kan 'yan afirka ta kudu da suke zaune a kasashen su kana ganin zai haifar da ɗa mai ido a afirka kuwa ba zai haifar ba shi ya sanya shugaban ƙasa ya ɗauki matakin ya je da kansa domin abu ne wanda ya shafi mutum ɗaya idan ka kashe ɗan najeriya da ke ƙasashen waje kamar ka kashe duka 'yan najeriya ne haka idan ka kashe na wani ƙasa a najeriya kamar ka kashe su ne don haka yana iya jawo tabarbarewar dangantaka amma abin da ke tsakanin wanda ya shafi tattalin arziki shi ake fara duba amma malam idris irin wannan abin ya faru a kusan shekara kuɗi baya 'yan majalisunmu suka je wannan kasa suka je suka gaya musu cewa irin wa'annan abubuwan da suke faruwa bai dace ba a iya cewa 'yan sun su ba su tsawatar musu ba ne ko ba a doka ba ne sai sa irin wannan abin ke ƙara faruwa bayan haka kuma an ji daga wasu daga ciki an ji daga bakin wasu 'yan najeriya suna cewa gaja amma an tsaro na ƙasar suna tsaye suna ganin irin cin cin fuska da al'umman wannan kasar suke musu jami'an tsaron ba su ce musu kanzal ba kana ganin wannan aka gaba da yi ci da faruwa abu ne mai kyau za a ga sakamako mai kyau ba za a ga sakamako mai kyau ba abu watan babu ma abun bakin cikin shine a ce jami'an tsaro suna gani wannan shine ya fita da hankali kamar yadda kace shekara hudu da ya wuce yan majalisun mu sun je to an samu an samu sauki sai a irin wannan lokaci watan tattalin arziki kullum shine yake kawo sanadiyan fada watan su can suna ganin cewa mu muskaka gida ne mun rike musu duk wani abin da ya shafi harkan kasuwancinsu baban gida ba zai kawo ba su ma suna da nasu anan inda ce suna farga cewa lallika su ma suna da mutanensu anan suna da kamfanoninsu wanda suka zuba kudadensu anan ba za su yi ba to amma ya kamata a ce an sanya dokoki kuma sa'in an ja hankalinsu da gwada musu cewa akwai abin da ya hada mu shi ya sanya muka zamanto muna iya shiga kasan suna iya shiga kasan mu shi yasa na ce maka mun ji daɗi da shugaban kasa ya yarda cewa zai je maybe mataki na ƙarshe kenan da zai ɗauka akan cewa idan ba su daina ba to za mu iya ɗaukan wasu hukunci da su ma zai shafi tattalin arzikinsu. An ce idan aka bi ta an ce idan aka barawo abu ta mabi sahu. Akwai zargi-zargi da ake da dama baki mazauna can Afirka ta kudan akan cewa suna yin abubuwan da bai dace ba. Ya kake kallon irin wannan zargi da ake mutu? To wannan magana haka yake. Shi kowane lokaci dama ba a samun Eh, rayuwar ya tafi iri da wata lokaci akwai bata gari wanda su kuma suna ganin cewa idan suka je wurin in ba sun yi wani abu mara su kyau ba ba za su samu abin da suke nema ba shi ya sanya mun yarda cewa akwai bata gari kuma su suke jawo irin abin da ke faruwa suna haduwa da yau malam idris abdullahi kenan wani mai fashin baki kan al'amuran da kaje ka dawo ke tuba lokacin sa akan a cuɗanya da ke tsakanin najeriya da kuma ƙasar afirka ta kudu da kuma daɗiyar da ake ganin cewa manyan ƙasashe ne a afirka da suke faɗa a ji amma kuma ga irin waɗannan abubuwan na neman ya farraka su malam ibrahim aliyu ya yi batu ne kan batun da ya shafi maganar kwato kamfanin wutar lantarki zuwa ga gwamnatin tarayya wanda ya ce hakan shine kaɗai zai iya magance matsalolin da ake fuskanta a halin yanzu ya ce dukkanin abubuwan da ake faɗi da kuma faɗa baki ɗaya a najeriya akwai buƙatar a ƙara mai da hankali a kansu domin a fahimci inda aka dosa baki ɗaya ya ce 'yan najeriya ba za su fita daga cikin wannan kangin ba sai gwamnatin tarayya ta dawo da waɗannan a kamfani domin a ci gaba da gudanar da shi kuma 'yan najeriya su amfana a baki daya matsalar wutar lantarki a wannan kasa ta samo asali tun daga ma bari mu ce dai tun da aka kafa demokradiyyar da muke kai a yanzu tun shekara wurin ashirin kenan tun 1999 da aka zo aka yi lokacin shugaba obasanjo ya yi wa'adinsa na farko a wa'adinsa na biyu sai suka zauna suka yi shawara da mutanensa suka sai da suka samu matsaya akan za a fi samun zaunanniyar wutar lantarki in an sai da kamfanonuwan wutar lantarki to suka samu mutane foreign investors suka ba su suka sai da musu a kan kudi an kashe kudi kusan kimanin naira biliyan goma sha shida akan harkar wutar lantarkin nan amma dai maganar da muke har zuwa yanzu ɗan najeriya har yau bai ga wani abu da ya canja ba sai ma abin kullun ci baya yake zuwan wannan gwamnatin da shugaban kasa muhammadu buhari ta ce za ta rusa wannan kwangila ta ce za ta rusa kwangilan da ke tsakanin ma'aikatan wutar lantarki da wa'anda aka saida wato 'yan kasuwa kenan shin kana goyon bayan wannan mataki da wata wannan gwamnati ke kokarin dauka ina goyon bayan wannan matakin da gwamnati ke kokarin dauka saboda me yasa ka gani mutanen in fact population ɗin 'yan najeriya kusan kimanin mutum miliyan da hamsin ne amma a cewar wutar da muke generating wutar da kamfanonuwan nan suke generating a shekara ma biyu da ya wuce ne suka kai eh, megawatt dubu uku ba ma akan bayan gwamnatin nan ta kafa wai akan za a samu megawatt dubu biyar duk wannan ba to shi ne kaga kamar in kai la'akari da ƙasa kamar south africa wadda ƙasa ce ita ce second largest economy ita ce wadda ta biyu a tattalin arziki a africa tana da mutane miliyan 60 ne amma za ka ga su suna generating wuta megawatt dubu kuma a ce mutum wurin kimanin miliyan 150 ana musu janaretin wuta megawatt dubu uku wani lokaci ma ta sauka kasa ai kaga ba yadda za a yi a iya samun wani mai ido a cikin harkar wutar lantarki kana ganin a shekara da hudu da biyu da suka rage wa shugaba muhammadu buhari kana ganin zai iya kawo ƙarshen batun matsalar wutar lantarki a wannan lokacin to muna fata saboda dai a yanzu yadda suka taso sun ce za su binciki ma ita kanta kwangilan ma obasanjan da ya yi na sai da wutar lantarki shi da aka zo kuma mulkin gold jonathan aka karasa tabbatar musu su wa'anda aka sayarwa aka tabbatar musu da da mizance aka tabbatar musu da ownership din wa'annan kamfanonuwa to ka gani in suka fara bincikowa abin tun daga baya har suka zo yanzu za a san menene ya kamata a yi wani mataki ya kamata a ɗauka a ina matsalar take kuma kaga kamar da um, gwamnatin da ta gabata ta shugaba buhari kafin a yi zaɓe ya koma wa'adinsa na biyu a wa'adinsa na farko mutum ɗaya ne yake riƙe ma'aikatar wuta da ma'aikatar da fawa da ma'aikatar ayyuka da ma'aikatar gine-gine to ka gani ya yi yawa gaskiya to amma yanzu an samu mutum an bawa wani an bawa an bawa eh, mamman sale wadda ɗan eh, taraba ne kuma kaga a taraba ma akwai wani eh, cibiya ta wuta da gwamnati take kokarin karasawa ka gani zai yi amfani da damarsa ta shi minista wadda kawai harkar wutar lantarki ya fuskanta kuma garinsu ne ake yin abin kaga duk wanda a garinsu ne yana son ci gaban garinsu don haka zai tabbatar abin ya yiwu kuma insha Allahu ni dai a nawa ra'ayin ina gani in aka kwace wannan eh, abin daga hannunsu za a fi samun mafita za a zai haifar da ɗa mai ido amma batun cewa za a binciki tsohuwar gwamnati da suka sai da nefa da kuma yadda aka kashe kudade cewa za a dawo da ingantaccen wutar lantarki a najeriya wannan batu tun tsofaffin gwamnati kai maka kamar da kace amma har zuwa na shiru ake ji wai mai kalabu ya faɗa rijiya <laughs> kana ganin wannan gwamnatin ta shugaba ta muhammadu buhari za ta iya binciko waɗanda suka yi badakala kan batun wutar lantarkin najeriya har ma an kama su da laifi a hukunta su eto eh tun da kaga yanzu sun ce za su binciko amma kama sunan wani jigo a kasar wadda kowa san shi tsohon shugaban kasa ne shugaba olusegun obasanjo to tun da aka kama sunan shugaba obasanjo kuma wane ne wane ne ya kai obasanjo da ba za a iya bincika sa ba wasu suna ganin cewa yi wannan gwamnati za ta iya hukunta obasanjo ko idan an kama shi da laifi irin wannan eto eh ba za mu ce ba lokaci ne zai nuna insha Allah Malam Ibrahim Aliyu kenan ke karin haske tare da bada shawarwari kan yadda ya kamata a dawo da kamfanin wutar lantarki zuwa ga kasar Najeriya musamman dai ga ita gwamnatin Najeriya kamar da ake bukata baki daya. Sai wasu masu kallo tare da saurare. Babangida Bangis Agaye gare ka. Ministan kuɗi Zainab Shamsuna Ahmad ta bayyana cewa idan Najeriya ta biya naira tiriliyan uku da ɗigo biyu da kotun London ta kakkaba mata to lallai abin zai shafi dukkanin wani ɗan Najeriya saboda kuwa a ce wata kowa sai ya ji a jikinsa. Gwamnatin tarayya ta koka sosai a kan yadda biyar diyar zai shafi bai baitulmanin tattalin arzikinta. Idan har Najeriya ba ta yi nasara ba wajen ɗaukar ƙara za a kwace kuɗaɗen ƙasar ne ko wasu dukiyoyi da suka shafi ƙadarorin ƙasar da ke Birtaniya ko Amerika. Kan hakan ne 'yan Najeriya suka shigo suka bayyana ra'ayika mabambanta a shafin mu na sada zumunta. Shafi'u Isa ce waye Allah kai mana maganin masifa kowace iri ce. Allah kai ne gatanmu. Nura Garba Danja Gobir ce waye Allah ka iya mana maganin masifa kowace iri ce. Hassan Rufa'i Marwa ce waye mu dai fatan mu Allah zai kawo sauƙin al'amura a ra'ayin Hassan Baban Faruk Gwaddan Musa Jos. Abdul Aziz Muhammad Yabo ce waye to yanzu talaka wadata yake ciki koko masifa. Allah ya sawa taimakawa talaka da kuncin rayuwar da yake ciki muhammad jos cewa ai mulkin dan amarya daman tun da aka fara babu sauki umar aliyu ladan cewa yan uwa ya kamata mu daina cire tsammani ga kasar mu mu rinka yi wa kasar mu fatan alheri watakila hakan zai sa abubuwa su daidaita mu sani in kasar nan ta lalace mu ne za mu wahala haka in ta gyaru mu ne za mu ji daɗin ta a ra'ayin umar aliyu ladan alhaji kabiru highlanders cewa Allah ya kyauta mu dai fatan mu turawa su saka mana mara salihu Bibi Ahmad cewa Allah ya mana jagora ra'ayin Saliu daga Adamawa Muhammad Aliyu cewa ta babban magana ai tun kafin a biya kuɗin muna ji a jikin mu to ina ma a ce an biya kuɗin ta yaya za ta kasance kenan hmm. fatan alheri daga Huntuwa Muhammad Sabiu Abu Zayya cewa su ma London din gani suka yi kuɗin ba abin ake yi da su shi yasa suka kunno wannan wutar to suna jin kuɗin a ƙasar kamar ana watsarwa Allah ka kiyaye Salisu Isa Haruna cewa tabdija ban banda wannan jin a jikin akwai wani kuma to Allah ya sauwake Allah ya raba mu da wannan mulkin Sidi Mustapha Sharifu Shehu cewa aikin banza kuna so dai ku sanya mutane cikin wani hali Abdullatif Ibn Hamza cewa to ai sai ai gaggawan ɗaukaka ƙara domin duba kurakurai da aka tafka yayin kulla yarjejeniyar gashi kuma an ce zai shafi tattalin arziki to wannan ba mai yiwuwa ne. Allah ka keɓe ƙasar mu Najeriya Amir Ishaq cewa ya kamata baba ya fito da kuɗin a yi matalaka aiki ba wai a yi ta tara hanawa ba saboda barayin ido suna son kuɗin ismail zaibullahi waye wannan zancen banza ne kinan za a fara kinan da cewa najeriya babu kuɗi saboda haka kowa zai ji a jikinsa gaskiya wannan gwamnatin ta na ma talakawa wayo kullum ita babu kuɗi amma sanatoci na cin karansu babu babbaka allah ya shirya ahmad sagir cewa daman sun kwace kuɗinsu don mu har yanzu ba mu gani a ƙasa ba don haka babu ruwanmu ga allah muka dogara alhaji yaro bulbula waye. to wata sabuwa a yi tsintsin da ya ja ruwa shi ruwa zai doka naku alhaji yaro bulbula jos farida adam cewa ta allah kyauta amma talaka ya shiga taitayin shi a najeriya abdullahi bin suleiman cewa to allah ga mu gare ka allah ya mana maganin masifa ya kare mu daga shirin mashiranta a cewan abdulmalik suleiman unguwar rogo jos dan asabe westman da dariya ya fara inda ya fara da ha ha ha sai ci gaba da cewa mulki na allah ne gwamnati maganin masu iskanci ashe gaban ma da gabanta ho ho ho babu ma da babansa jibril lawan na Adamu cewa mu da talakawa muna ɗanɗana kuɗan mu Allah ka fitar da mu daga tsadar rayuwa da muke ciki albarkacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Najeriya ƙasar mu ta gado a ra'ayin Jibril lawan na Adamu na fiye dan sarki cewa Allah ya ba mu mafita kawai amma abun akan talaka yake karewa inji na fiye dan Jos. Muhammad Taylor cewa Allah ya tsare mu da tsarewarsa kuma batun cewa biyan diya idan ba a biya ba zai shafi kowane ɗan Najeriya kuma su dai zai shafa domin kuwa su suka haɗe kuɗaɗen masu kallon mu da sauraron mu ku ci gaba da aiko da sakonninku a wannan shafi namu na facebook turbar demokradiyya liberty tv yayin aiko da sako a faɗa suna da cikakken adireshi a aiko takatattun sakonni wanda za mu karanta ba masu karanta mu ba a kuma kaucewa barin zance muna marhaba da irin sakonnin da kuke aikowa a wannan shafi namu na facebook turbar demokradiyya liberty tv ga masu bibiyan mu a da lokaci sauran shirye-shiryen namu wanda suka wuce a gaba wayanda ba ku samu daman gani ba kuna iya ziyartar mu na youtube domin suna nan mun jibge muku su wasiƙu masu kallo tare da saurare kenan baban gida bangis aga ya gama karantuwa masu kallon mu tare da sauraron mu kuna iya kasancewa tare da mu a cikin wannan shi na turbar demokradiyya ta hanyar turo sakonninku kan yin abubuwan da ke faruwa a siyasance a jihohinku kana hukuminku garuwanku da kuke kallon wannan shi na turbar demokradiyya kai tsaye za ku iya aiko wannan saƙonnin naku ne a shafinmu na facebook turbar demokradiyya za kuma ku iya kallon shirye shiryen mu da suka gabata a shafin youtube suna nan mun jibge a gare ku da haka zan ja labulen wannan shiri a yau a madadin waɗanda suka taimaka wannan shiri na turbar demokuraɗiyya ya zo ƙarshe ni ɗahiru ahmad na jagoranci gabatar da shirin nake cewa sai allah sake haɗa mu